يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a yau talata ashirin da shida ga watan sha'ban alif da ɗari hudu da talatin da takwas wace sai daidai da ashirin da uku ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka جامع أبي عبيدة بن الجراح babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya a ranar mu ta farko wacce muke buɗe tafsiri na bana wato na alif da ɗari hudu da talatin da takwas wacce ta yi daidai da shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai to mun yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da insha Allahu ya ara mana rai wanda muke da tunanin in Allah ya yarda muna kuma roƙo ya sanya mu daga cikin waɗanda za a fara wannan ainihin azumi da mu a bara cikin nufinsa mun kulla azumi ɗaya ga watan bakwai ta shekara dubu biyu da goma sha shida to ga shi abin alhamdulillahi babu wahala kusan mun cinye shekara ga ta kuma ta zagayo to bayan mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu musulmai kuma ya taimake mu akan bin sa muna kuma roƙonsa ya tausaya mana wurin ansar rayuwarmu akan wannan addini ba za mu iya fara tafsiri ba har wa yau ba ce sai mun gabatar da ainihin kyawawan godiyanmu da jinjinawa da kuma addu'o'i da fatan alkhairi ga sarkin bypass alhaji isa wanda duk abin da za a yi a wannan masallaci wato yakan yi ƙoƙari ya halarci duk abin da za a yi a wannan masallaci muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maka girma da kuma lafiya da kuma tsawancin kwana kuma ya ma rayuwarka albarka kuma muna fata Allah ya ƙara maka haƙuri da mu dan shi shugaba kullum yakan yi haƙuri da talakawa ne sannan har wa yau ba za mu iya fara tafsiri ba ba tare da mun gabatar da godiya ba ga 'yan kwamitin wannan masallaci saboda yadda suke ba mu haɗin kai da lokacinsu da dukiyarsu da ƙarfinsu da shawarwarinsu wurin ganin wannan masallaci ya kafa. musamman daga ciki akwai sakataren wannan masallaci yakan hau tudu ya sauka ya yi gabas ya yamma wurin ganin cewa al'amura sun gabata haka kuma mai girman ciyaman na wannan masallaci alhaji muktar ahmad marobiya ni nakan masa inkiya da cewa nagari na kowa wato ba mamaki ba kowa ya san shi ba ga shi shi ne a haguna yake zaune muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da dukkanin alkhairi wato abubuwa da dama a masallacin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi ya taimaka shi masallacin nan an fare shi an kai wani irin yanayi Allah subhanahu wa ta'ala ta jefo mana shi shi ya zo ya ɗauki kusan gabaran gini da ka gani a masallacin nan bayan an kai wani matsayi amma bulo da bulo ya sanya dukiyarsa ya zo ya kewaye wannan masallaci ya yi fentin wannan masallaci ya sanya masa kafet wannan hatta mic ɗin da ake magana da ita wato shi ya odanta daga dubai abubuwa da yawa dai a masallacin na allah saka masa da kai sannan ga makaranta kuma ana gini halin da ake ciki yanzu makaranta an kashe kusan naira miliyan sha biyu amma ka rantse karka ya kafara kusan kashi biyu daga cikin dukiyar shine wanda yake tawa to muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ma dukiyarsa albarka sannan kuma ya ba shi magada waɗanda suka fi shi albarka haka kuma za mu gabatar da godiyarmu ta musamman ga shura wato ɗaliban malam kenan yadda su ma suke ba da gudunmawa mai taro da titi yakan ba da abin da zai iya taimaka haka kuma ɗaiɗaikun mutane kamar su alhaji suleiman shanono da su alhaji ahmad sa'ad da kuma wani abokin ainihin eh, alhaji suleiman ɗin wato kusan duk sanda za mu buƙaci taimako wanda za a ɗauki nauyin wannan tafsiri wato sukan ba da gudunmawa ba su ƙasa a gwiwa to muna fata Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da dukkanin alkhairi sannan har wa yau za mu gabatar da godiyanmu ga ainihin 'yan hizba da 'yan agaji da man'owo da suka zo domin su ba da gudunmawa akan ainihin wannan tafiya daga budewa insha Allah har a ce an sauka wato an kammala tafsiri kuma muna kira ga 'yan uwa talibai a yi ƙoƙari a ba su haɗin kai domin idan ba a ba da haɗin kai ba babu yadda za a yi wannan wuri a samu abin da ake so a cimma don haka don Allah duk tsarin da suka kawo wanda insha Allah muna tunanin zai sa a samu kyakkyawan tsari to muna fata don Allah a yi ƙoƙari a bi umarnin 'yan hizba sannan zan yi tsokaci kafin mu fara tafsiri akan abin da ya shafi tarbiyya lallai ina kira ga iyaye tun daga ni kaina mai magana da wanda kuma yake nan da duk wanda zai saurari bude wannan tafsiri Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ‘ya'yaye amana ne a wuyan nakan faɗi wata magana zan nanata duk mutumin da bai haihu ba bai more ba kuma shi duk wanda ya haihu bai huta ba saboda al'amari yanzu da yake faruwa a cikin al'ummar musulmai akwai tashin hankali a jiya na ji daga cikin wanda nake aminta da labarinsa yana ban labari wata yarinya ta zo ta same shi 'yan shekara sha uku shi yana harkoki ne irin na ba da magunguna take cewa da shi don allah malam na zo ne ka bani maganin da zai rage mani sha'awa ai shekara sha uku to sai ka duba ka gani tana wannan shekaru tana da irin wannan tunani idan ta wuce shekara sha uku yaya za a yi har wa yau yake ban labari akwai yarinyar da ta zo sai ta yi masa ƙarya ta ce masa infection ya kamata tana ta zubar da jini ba kautawa sai yake da ita a'a ke ko wani irin infection wani irin ciwon sanyi ne wanda ya kama ki da jini ke irin wannan mahaukacin zuba ya dinga lallaba ta a hankali ya dinga lallaba ta a hankali sai take masa bayanin cewa ciki ta yi amma a ƙoƙarin zubar da cikin shi ne jini ya balle iyayenta ba sani ba babu wanda ya sani sai tsakaninta da wannan saurayi to da yawa daga cikin 'ya'yayen musulmai suna fadawa cikin hatsari sosai na zina amma iyaye ba sani ba ɗazu-ɗazun nan mai asibitin sultan ya kira ni akan wata kaziyya mas'ala da ta same shi a jiya yarinya ce ta zo masa da ciki wata biyar sai ta nemi a zubar da wannan ciki sai ce a ah, ai wai tana laulayi dabarar da ta mai kenan tana laulayi cikin na damunta tana fadawa cikin damuwa ya duba ya ce to ai da jininki da yanayinki da lafiyanki bai kai matsayin da za a ce yanzu a zubar da wannan cikin ba kuma hasali ma dai ni ba zan ma zubar ba tunda ni ba aiki na bane wannan sai ta koma ta dinga kuka sai kira ta yace to menene ya saki kuka sai ta fito masa ta fito masa a mitin take ce masa abin da ya faru wai ita yadda ta ce yaro ne wai aka sanya musu rana zai aure ta domin zan ce wai yadda ta ce dan ba lalle bane zama haka sai ya zama na cewa mai aukuwa ta auku tsakanin su tana da ciki iyayenta ba sani ba ba wanda ya sani shine yanzu ta gudo daga inda take wurin iyayenta ta zo yanzu take so a zubar da cikin halin da ake ciki kuma shi wannan saurayin wai Allah ya masa rasuwa don haka lallai sai likita ya taimake ta ya zubar da wannan ciki saboda in bai zubar ba me za ta koma ta gaya ma iyayenta jama'a kun ji fa halin da al'umma suke ciki a yau akwai wata nas da take bani labari cikin abin da ya shafi irin waɗannan abubuwa na tarbiyya dan wannan abu muna jin sa ne fa a nesa jin sa muke a nesa amma a hankali a hankali abin nan ya zo yana nema ya zame ruwan dare a cikin al'umma musulmai amma babu wanda ya damu babu wanda yake daga kara malaman nan malamar asibiti suke gaya mani ta ce a shekaran jiya sanda suke ban labari an zo da wata yarinya nan da aka zo da yarinya ta ce cikin tana ciwo abin zai baka mamaki wai yarinya ta ɗauki ciki wata tara a gaban iyayenta a gidan iyayenta amma wani irin iyaye ne waɗannan a ce ciki ya kai munzulin da ya kai ba su san yasu tana da ciki ba da haka sai ta ce ta kwanta da ta kwanta sai ta ce a ai kike kina naƙuda ne a kawo kayan haihuwa sai waɗannan iyaye suka ga abin ya zame musu bambara kwai yaya budurwa za a ce a kawo kayan lebo a ah, to ni za ku mani jayayya ne akan abin da nake a kansa kafin kiftawa da bismillah ana wannan sa'in sa shikenan sai ga da ta haifi da namiji to ina al'umma za mu je da irin waɗannan abubuwa abu da muke ji a nesa abu da muke ji a waje yanzu ya dawo cikin al'umma yau na yau daban na gobe daban na jibi daban na faɗa a cikin khutba zan nanata akwai matar da ta samu wani daga cikin malaman mu a Kaduna nan tace da shi malam na zo neman fatawa ne wannan ciki gare ni amma kuma ɗana shi ya mani wannan ciki ina al'umma musulmai za su da wannan don haka ina kira ga iyaye a sanya idanu akan yara yaranmu da muke haihuwa yanzu sun fi mu wayo nesa ba kusa ba domin irin abin da su suke da shi a shekarunsu a yau mu a shekarunmu a jiya ba mu da wannan kuma babban dalili yadda za ka gane ka ɗauko waya yaronka ne sai ya kai ka wani lungun da kai baka ma san shi ba a cikin waya wannan shi zai nuna maka cewa yaranmu da muke haihuwa a yau suna fi mu wayo yau saboda ba mamaki kai abin da ya dame ka kawai ba mamaki ya zanto message sako da zaka tura sannan kuma a turo ma ba mamaki ya zanto sai waya ba ruwanka da wani facilities abubuwan waya amma zai kai ka wani irin lungun da yake kai baka san shi ba a don haka mu sanya ido sosai mu nemi taimakon Allah farko sannan mu sanya idanu akan abin da ya shafi yaranmu idan ba haka ba wallahi za mu yi nadama a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba akwai matar da ta zo ta samu abokina tana gaya masa game da abin da ya shafi tarbiyya ta ce ita ce ba ta cikinta ta ce wacce din nan ba dai ta gaya min ba amma na san ta san namiji ba wai gaya min ta yi ba amma take-takenta na san ta san namiji sannan ka duba ka ga irin abubuwa in kana hira da likitoci za su gaya maka irin mata da suke zuwa hakan nan wai da yunkurin a zudda musu da ciki to saboda Allah al'umma idan muka ɗauki faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala yaya za a yi al'umma su huta Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an yana cewa ma zahara riba wa zina fi qaumin illa adina Allah bi ihlakiha da zina da riba ba za ta bayyana ba a cikin al'umma ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi izina da halakar da wannan al'umma to mu idan ba a juye mu ba idan ba a kifa mu ba halin da muke ciki na kai kuka ni hamma a yau shi shine azaba ko kuma ukubar da muke ciki a yau don haka mu sanya idanu mu lura babu wani abu da musulmi zai koya a wurin turawan yamma babu shi in da ya wuce wannan musulunci naka to ban ga abin da zaka koya ba a wurin turawan yamma ɗauki america misali akwai analysis da aka yi bincike da aka gane aka gane cewa a washington babban birnin ƙasar america an gano cewa kashi casa'in daga cikin 'yan mata bisa ɗari dukkaninsu sun san maza sannan kuma yarinya a binciken da suka yi tun tana shekara tara take fara sanin namiji to menene musulmi zai gani a irin wannan wurin da zai ce zai koyi da shi jama'a menene shi to ya kamata mu tsawata ma kanmu ainihin wato mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan har wa yau zan yi tsokaci a game da abin da ya shafi taimako abin da kowa ya sani ne a yau al'umma sun fada wani irin hali na ni su abin da kake iya yin shi a jiya wato ba karamin taimakon Allah za ka samu bai zanto ka iya aiwatar da shi a yau saboda al'amura sun yi tsamari sun yi tsauri kuma karkace fa wani abu ne fa malam wallahi sakamakon abinda muke aiwatarwa ne na zunubai dauki bara misali bara al'umma an yi noma da yawa akwai abokina da yake bani labarin cewa ya noma wake waken nan in ya noma a wasu shekaru a can yakan sami amfani da alkhairi da yawa amma a bara babu abin da ya samu idan ba ainihin wato me ake kiran shi kowa wake ba kuma da yawa daga cikin al'umma haka an fada wannan jaraba ko kuma ka samu gona babba kana da tunanin za ka yi abin kirki sai ka ga cewa al'amarin ba haka yake ba me ya kawo wannan duka laifuffuka da muke tsakaninmu da Allah subhanahu wataala don haka mu gyara kuma masu kuɗi daga cikinmu su fito da dukiya su taimaka ba kuma wai lallai sai ka tara ba a'a ɗan abin da kake da shi ka taimaka don ya tabbata a cikin sahih akwai Aisha radiyallahu anha tana baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin wata mata wacce ta zo wurinta neman taimako ta zo ita kadai da ƴaƴanta guda biyu don haka Aisha radiyallahu anha tana da dabino guda uku sai ta ɗauka ta baiwa wannan mata matar sai ta ci ɗaya ta rike guda daya ta kakkasa ma ƴaƴayenta guda biyu kowanne guda daya saboda yunwan da yaran suke ci wannan ya ci wannan ya cinye nasa sai ta sake balla na hannunta ita a matsayinta ta uwa ta haƙura ta sake baiwa wannan yaro rabi ta baiwa wannan yaro rabi Aisha radiyallahu anha ta baiwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin wannan mata tace abinda ta yi na tausayi da rahama ya bani sha'awa Annabi yace alaihi salatu wasalam saboda wannan aiki da ta yi Allah ya shigar da ita aljanna ashe taimako ba sai ka tara ba idan kana da dubu ɗaya ka yi ƙoƙari kar ka cinye ta a cikin cikinka sai ka ɗari wani buƙatar su ɗari ne wani buƙatar su ɗari biyu ne ya tabbata a cikin suna annabi alaihi salatu wasalam ya yanka tinkiya da ya yanka tinkiya gaba ɗaya sai aka ɗauki tinkiyan aka bada sai Aisha ta ce zahabati shiyatu kulluha Finkiyar ta kare babu abin da ya rage sai zira'in gaba annabi ce a a alaihi salatu wassalam baqiyati shatu kulluha kice tinkiya ta rage domin abin da ka bada shine naka abin da kuma ka ci kashin sa zakai don haka mu yi kokari musamman muna fuskantar wannan wata mai alfarma mai daraja da albarka kire wani abu yi kokari ka baya sannan har wa yau zan yi tsokaci akan abin da ya shafi tsaro al'amura yadda suke faruwa jama'a dole sai mun taimaka ma gwamnati abin da yake faruwa misali a rigata da sauran wurare mutane wato suna da negative contribution da suke badawa ba mu taimaka ma gwamnati yanzu akwai wani yaro nan da ya je ya harbi ɗaya daga cikin ɗalibanmu wata biyar shi da baya balakata ina jin da yawan ku sun san shi wanda ya bindige wani tsohon lahira sannan ya harbi shi salibinmu ne a anan muna karatu da shi a wancan lokaci yaron nan a lokacin da na je ina tira da mutane a wurin abin da suka tabbatar mana ana ganin shi da bindiga a buhu AK47 yana zuwa yana yawo da ita amma a cikin mutane babu wanda zai ce yanzu bari a je a kai karan wannan yaro wurin gwamnati idan ko muka ce haka za mu ci gaba da wannan tunani to za a ta kakkashe mu a nan ya faru kwana tara da suka wuce nan GT nan wanda ne magana akan wannan yaro yaro ne an ɗan yi harhar a nan kabala aka kashe mutane biyar da shi da ire iren su sai suka fara datsan mutane a wannan junction na jiki sai wani yaro ya ce da shi malam kaga mu nan sana'a ta kawo mu a wurin nan don Allah ku yi can saboda idan jami'ai suka zo ba mamaki su haɗa mu da ku su tattara wai wannan magana ita ce ta zame laifi yaron nan sai zaro wuka da ya zaro wuka sai ya daba ma wannan da ya magana a ciki sannan ya girgiza ya koma ya cire wukansa abin da zai baka mamaki kafin in zo nan in yi khutba sai da na je wurin na investigation na bincike don samu fact da su waɗanda suke aiki a wurin da kuma wanda abun ya faru a gabansa duk sai da na zo na samu waɗannan mutane amma abin da zai baka mamaki a lokacin da na yi khutba na ce wannan magana ba yadda za a yi mu sake ta ko bayan shekaru nawa ne inda ina raye yaron nan Allah da shi an kama shi abin da zai baka mamaki wai makusantan yaron nan su suka turo a same ni akan don Allah a sassauta a yi haƙuri a samu a san yadda za a haɗu to ina al'umma za mu ci gaba da tafiya a wannan al'amari nan yamma da slawamil in kai ta wurin kudanda akwai limamin wurin malam hafiz da ya kira ne yake ce mu yanzu haka da kake jin mu malam akwai mutane waɗanda sun zo irin waɗannan kidnappers masu garkuwa da mutane sun bindige mutane biyar sai suka kwace shanu da mashin ɗin wasu gwarawa ɗaya daga cikin mutane shida da aka bindige wanda ya sha sai ya buga ma 'yan gwarawa yace masu ga halin da ake ciki mutane biyar da wane da wane an bindige su amma ni yanzu na sha su sun kwace mashin nan namu ga sunan sun kamo hanyar nan rigan ku ku garawa da haka gwarawa su ma suka fito da bindigan su zarika ruga waɗannan barayi suna zuwa su uku three in one akan mashin sai suka harbe mutane biyu ɗayan su sai sha sai suka kwace bindigogi daga hannun barayin nan AK47 guda biyu abinda zai baka ta'ajiri sai barayin nan suka yi kwamba suka tafi suka samu gwara wannan suka ce sun ba da kwana biyu bindigogin nan a fito musu da shi idan ba a fito da shi ba sai sun tashi ƙauyukan nan gaba ɗaya gwarawa suka ɗauki bindiga suka maida musu da abinsu to wasu abubuwa da suke faruwa mu in ba mu taimaka ma gwamnati ba to ina tabbatar muku za mu ne abin zai ta karewa a kanmu kaga mabannaki kaga abin da yake yi wai sannan ka ja bakin ka kai ka ce kai ba ruwanka to ina fa wata magana zan nana ta da yawa to da yawa ina faɗin wannan magana ba nasi bace amma tana da muhimmanci duk sanda ka kaga banna tana aukuwa kace wai ba ruwana ni ba ta shafe ni ba to idan mara ruwan naka ya kare to zai dawo mai ruwanka kuma har kullum hausawa suna wata magana guda ɗaya ko dai ka raba gonarka da ciyawa ko kuma ciyawa ta raba ka da gonarka ɗayan biyu dole sai an yi ɗaya idan ciyawa ta fito a gonarka ka sanya mata ido waken da ka shuka ai ba zai kwara ba to amma in ka takura ta da feshi shikenan kaga ka ga ka kashe ciyawa sannan abin da ka noma shi shikenan sai ya tsoro amma idan muka ta tafiya a haka muna ganin yaran mu suna lalacewa ana ganin wane ya tafi wane wane ya kashe wane wane ya sabarta wane mu sanya ido muna kallo to ina tabbatar muku haka za mu ta karewa ana karkashe mu ɗaya ɗaya Allah muke roƙo ya mana tsari sannan dab da ƙarshe zan yi tsokaci akan maganar ganin wata sau da yawa ana sanar da cewa an ga wata a ta samun saɓani wannan ba al'amari ba ne da ya kamata a samu saɓani a wurin musulmi kuma musamman wanda aka ɗaura masa biyayya a kan shugaba bari buga maka wani misali na hankali kai ne ka ɗauki kayan ƙarafuna wanda sun maka nauyi suna ta maka wahala sai wani ya ce don Allah malam bari in taimake ka da kayan nan naga sun maka nauyi masoyinka ne ko maƙiyinka ne ya taimake ka ko bai taimake ka ba to abin da ya faru kenan shi shugaba shi ne zai tsaya ya ba da ba'asi gaban Allah ran alkiyama kai naka duk abin da aka yi ba kai ne za ka yi magana ba shi shugaba shi ne ke da alhakin magana in an zo an ce na eh khamis ka ɗauki azumi misali ran da bai dace ka ɗauka ba ce ya Allah kai mani uzuri saboda ka ce a yi biyayya na bi shugaba shin na ce taimaki na? ko ban taimaki na ba to amma ka tsaya kana biyayya kana ce a ah, sai na gani to shi kuma makaho yaya zai to don haka ba abu bane da ya kamata a yi sabani musulmin kirki duk sanda aka sanar aka ce an ga wata ka tashi da azumi ba kuma wanda yake da haƙƙin sanar da ganin wata sai mai alfarma sarkin musulmi shi ne ke da alhaki ya ce an ga wata duk ta inda za ka ji labari ka saki wannan labari matukar ba a sanar da kai officially daga can fadarsa ba ka saki wannan bayani don ba da jahilci ba da kai ke abin ba wallahi malamai ne masana falaki ya tara su ne abin da suka gaya mai shi yake fitowa ya sanar to ya za ka tsaya kana ja don haka babu wanda zai yi musu ya jayayya da wannan sai jahili da kiki wanda bai san nasi ba don in ka duba sunan kai da siha kai mutum ɗaya ma ya zo ya ce mana ya ga wata sallah aka ce ka da ba abin bautawa da gaskiya sai Allah na ce to a gaya ma kowa ya tashi ya gani wata ai kaga tunda annabi yana nan alaihi salam kamata ya mutu to ai sai mun jira shi abin da zai faɗa amma wani ne ya zo da labarin yace to kashe da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah yace eh ce to a gaya ma kowa ya tashi da abin nan azumi a gobe to me yasa mu za mu tsaya muna jayayya fadakarwar mu ta ƙarshe mahimmancin yi wa shugabanni addu'a talakawa sau da yawa mun fada cikin wani irin yanayi ko dai in ce mun sani mun take sani ko kuma in ce ba mu sani ba wallahi bari in gaya maku abin da ba ku sani ba ni ina faɗa ɗazu sai da na gaya wa iyali na kafin in fito na ce da Allah ya sa ni wani mutum ne wanda ba a sanni ba to da sai in koma kaman bushiya in daɗa lafewa ba za a sannin ba me yasa saboda shugabanci da kake ganin sa al'amari ne mai wahala ba ka iyawa ba ka gamawa ba a yaba ba, ko ma wani irin shugabanci ne aka daura ma saboda zaka fuskanci mutane daban-daban akwai wani zaka samu shi duk duniya ba wanda ya masa sai kai koda ko kai kuskure bai san a ce kai kuskure akwai wani kuma zaka samu shi bai da makiyi a duniya har ya mutu sai kai koda kai daidai a wurinsa ba kai ba akwai kuma wanda zaka dan samu dan ba ruwanmu shi in kayi mai kyau kai kake da matsala in ka na kai kake da matsala sannan akwai wanda za ka samu na hudu cikin mutane shi bai da ra'ayi in aka dafe shi daga nan sai ya sha idan aka sake bugun shi a anan haka yake makarkata shi bai da ra'ayin kansa to idan aka baka misali a ce mai anguwa mai anguwa in kaga matsalolin da ke cikin 'yan anguwannin da za ka riƙe ba kaɗan ba ne bare a ce kai ne kansilo bare a ce an baka ciyaman bare a ce kai ne gwamna bare kuma a ce ma dindin kai ne shugaban ƙasa wanda a cikin mutanen da kake jagoranci har kule da nake faɗa akwai wanda bai kai baka iya ba bai san mai san ka kullum addu'an shi a waye gari Allah ya saka koma ga Allah akwai waɗannan akwai malamin da nake labari yake bani labari ya tafi umra sai ya samu wasu mutane an biya musu umra sun zo suna dawafi da janaba dawafi da janaba abinda suke Allah ya sukurkuta gwamnatin nan ya anshi rayuwar Buhari sannan a nan zamfara akwai mutanen da aka tara su ma alƙur'ani suke karantawa suna wurgi da shi ta baya wai Allah ya anshi rayuwar shugaba sannan akwai su kuma waɗanda su a'a duka fitintinu da bala'i Allah ya saukar a wannan ƙasa su kuma fatan su kenan to ni na buga wani misali na hankali bari in sake kusanto muku da shi misalin mutumin da yake ma shugaban shi jafa'i kamar misalin mutumin da zai shiga mota ne za a yi tafiya ka kama hanyar ikko ko ko za ka lakwaja ko za ka Abuja sai ka ce jama'a da Allah kowa ya daga hannu zan yi addu'a kowa sai ya daga hannu saboda tunaninsa za ka roƙa muku Allah a sauka lafiya a tafi lafiya sai ka fara cewa ya Allah wannan mota ya Allah ka sa ta yi kulikulin kubura da mu misali to ka gaya mani kai a cikin ba mota kake kai kai ka roƙa ma kanka alheri ko shari to abin da yake faruwa kenan duk sanda ka zo ka ce wannan shugaba Allah ya yi masa kaza ya yi kaza idan da ana cikin wahala ce guda ɗaya to sai a koma guda biyu ko a koma uku ko hudu wa kai ma ba za ka sha ba tunda ba inda za ka ƙasar ta ce jama'a naka ne duk kuma a nan kake rayuwa to mece ce hikimar da za ka tsaya kana roƙa ma shugaba bala'i duk wanda ya san shugabanci yakan yi ma shugaba uzuri ya yi masa addu'a haka aka umurce ni. ko da shugaban fasiki ne an ce kai masa biyayya ba ga hadisi cikin musulun ba wani ya zo ya sha giya ya yi ma mutane sallan asuba raka'a hudu a cikin sahu akwai abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu sai ce azidukum in ƙara maku suka ce lam naku wato har yanzu ba mu kasance ba tare da kai in ka ƙara muna biye da kai saboda shugaba ne ba ku su san dare a samu baraka to lallai lallai addu'ar da muka jajirce da ita a can ita ya kamata mu jajirce da ita a nan kada ku manta ba mun samu taimakon Allah subhanahu ta'ala ba da karfin mu ba ba da hikimmu mu ba ba da dabaran mu ba a wurare da dama a wannan jiha mun samu taimakon Allah lokacin da tsimin mu ya ƙare ba mu da dabara a cikin wata disamba kawai sai ga wani taimako ya zo haka an ka koma taraba mutane na cikin tasko da ƙuƙumi ba Allah bai shawarci kowa ba ya saukar da taimakonsa ƙasar gaba ɗaya lami ɗan adamawa ya faɗa ya ce da zai yi gudun hijira ya tafi kamaru saboda wuta sai wuta a waɗancan shekaru fa akwai gwamnan da a wasu jihohin sai dai ya dinga ronin state ɗinsa daga abuja amma da shi da iyalansa gaba ɗaya ya ya tsallake ya bar ƙasan kawai sai dai abin da allah ya yi daga abuja yake ronin state ɗinsa a wasu shekaru a baya mun yi zamanin da mu ba ba titi ba ne matsalar ba ruwan sha bane matsalar mu wuta ma nefa Allah ya haɗa su da abun sa a lahira dan ba ita bace matsalar mu misali ba ai wannan a waɗannan zamanin ba mu duk abin da ya dame mu a mu da ranmu duk abin da ya dame mu a mu da ranmu to yanzu sai aka wayi gari zaman nan da ina jin ba a wannan zaman a watsi lafiya duk wanda ya cika kusurkusu yana motsawa sai kaga ido ya koma kansa me yasa saboda ana tunanin wai to me ya faru ne wanda yake musu mutu amma yanzu kaga we are comfortable ni hankali na a tsane abin nan a natse kai ma a natse in sha Allah ba mu tunanin irin waɗancan shekaru da suka wuce alhaji adamu gashi na yana ji na ba mamaki yana ban labari akwai wata juma'a yace kai bai tunanin juma'a na tashi da tayi wani mutum ya zo da kunshin galam ya zo ya a gaban shi ya ajiye ya ce wallahi malam ni dai ba natsuwa kashi biyar cikin ɗari a cikin zalana kuma ya ce na damu ‘yan ba wai ba su ga mutumin nan ba ne har ya tsallako da gala ya zo ya aje to al'amura haka aka dinga wayan gari kar ku manta akwai sanda muna karatu a markazul islam muka dinga jin bindiga tau tau tau gidan wani mutum ku kun san wannan magana aka je aka bindige shi har lahira kar ku manta muna markazin islam muka dinga jin wuta kamar liberia yan sanda guda uku flat nan aka bindige su aka shi a arnabau na musawa duk wannan abu ne wanda bai nisa ba kai wai a shekarun a baya an taɓa lokacin da za a yi sati ba a bindige mutum ba tsakanin sabon gari da rigasa da waɗannan wurare da tudu mada babu to mu fa a lokacin ba wai titi muke bukata ba ba ruwan sha ba ba wuta ba dan Allah Allah ya sa su rayu magana kenan akwai sanda na fito za ni idi kan kwaso yara mu zo idi sai na ce ah, ba za ku bi ni ba saboda an kira ni an ce a tsaurara tsaro a wannan masallaci saboda akwai security report don haka in sanar da waɗanda suke kula da a matsar security sai na cewa iyalai na to ku bar yaran zan tafi suka to menene hikima wani ce a saboda mu in mun tafi zan to muna da baya ce a to ai mu kai inda zai yi sai mu ce ka zauna dan kai ka fiye mana bayan na ce a ni kuma bayan nake so ni gara tun da na yau ni in zan tafi da shi ka duba duk wani imagination ba saboda al'amari ne wanda yake an shiga wani irin yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsanani ya kai tsanani kowa sakan shi yake yi to sai muka zo muka koma ga Allah a wannan lokaci Allah subhanahu ta'ala sai ya kawo mana taimako to me yasa za mu bar Allah sai mu koma ga Allah ba duk mutumin da ya san Qur'ani Allah bai taɓa alkawarin ya bar mutane bai jarraba su ba to jarraba wanke muke ciki a kuma in Allah ya yarda hali ɗaya bai taɓa wama a duniya sai ikon Allah inna ma'al usri wa inna usri ana cikin tsanani amma Allah da sauƙin zai zo amma sai mu yi addu'a Allah ka taya mu gabanin nan namu ka ɗaura su akan yin daidai ka taimake su akan bin daidai sannan ka haɗa su da mashawarta na gari idan ba mu yi wannan ba za mu ta fama cikin wahala ai ana tunanin shugaba zai yi kaza ya kaza kai kaza ka kaza to kai in ka san shugabanci ina faɗa zan nana kalma ta ta ƙarshe don mutumin da ya san shugabanci wallahi malam zai ma shugaba uzuri ba za ka taɓa kasa shugaba ka dinga fa'a da shi kana tsine mashi ba kana la'antansa ba ba duk wanda ka gaina wannan bai taɓa rike shugabanci ba amma wanda ya rike shugabanci ya san wahalan shi ya san ah to ga mu a local level nan a local level shekaran jiya ina tare da saifullah in yazo yana dina sai ga wani mutum yazo ya sallama ki assalamu alaikum ce wa alaikum salam sannu malam ce sannu malam malam abin da ya kawo ni dubu ɗari nake so da yadda za ka yi ka samo mu yadda ka ji haka ba dubu ɗari nake so ci iya ba ba ni limit duk yadda za ka yi ka samo mu <laughs> sai na ce to kai hakuri ba za ta samu ba ba inda zan samu maka dubu ɗari to a local level ba ake waɗannan abubuwa to ina ga in ka zama international to ya kamata mu sani mai abubuwan da ya kamata domin idan ƙasa ta gyaru kai ne za ka ci gajiya kai ma ka gyaru idan kuma ƙasa ta damalmale ta lalace kai ma ka lalace Allah muke roƙo ya mana dacewa ya sa kuma za mu fara karatunmu a sa'a kuma ya sanya mu daga cikin masu rayuwa na saura minti biyar to na ta jawabi minti biyar ɗin za mu bai kiyaman ya ce na minti arba'in to to so minti arba'in ne to kiyaman ban san ko kana da lokaci da za ka yi ba <laughs> sai ka cike mana kawai ba gobe Allah ya dama fara insha Allah jama'a assalamu alaikum da farko muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan rana ta bude wannan karatu a gaban malaminmu malam khamis al-misri muna daɗa godiya ga shi malam kuma muna mishi addu'a ta fatan alkhairi Allah ya bashi lafiya ya ƙara mishi jimiri da haƙuri da mu gaba ɗaya muna godiya kuma ga 'yan kwamitin wannan masallaci da goyon baya da haɗin kai da suke bamu wajen tafiyar da al'amuran wannan masallaci musamman daga lokacin da muka karɓi jagoranci har zuwa yanzu alhamdulillahi da goyon baya da haɗin kai na dattijan wannan unguwa kamar su alhaji sha'ibu na tasu da babu mubi da malam hassan allah ya ba shi lafiya da sauran mambobi na wannan kwamiti gaskiya mun samu maslaha kusan shekara ɗaya da wani abu ko biyu ko uku masallaci babu wani abu ce ci gaba da ku masu sauraron wannan karatu da ake yi kuma muna muku godiya akwai yin tsare-tsare da aka fitar musamman ta wajen karatu na amin zama masallaci yan itikafi goma na ƙarfi, in Allah ya kai mu malam zai yi bayani akan haka saboda akwai 'yan tsare-tsaren da muka fito da shi mun zauna an fitar da su kuma insha Allahu za ku sani in malam ya yi bayani in Allah yadda akwai makaranta da ake gina kamar yadda malam ya fara bayani an yi nisa kwarai da gaske saboda da za a ɗauke ta a yadda take a yanzu inda wani waje ne ake gini da yanzu an gina 4 bedroom to amma filin da muka samu Allah cikin ikonsa waje ne da an yi ciko a baya to kuma dalibai za mu zuba a ciki in an gama wannan makaranta plan ɗinta shine hawa biyu ko uku ne nake gani to dole a samu foundation mai kyau shi yasa kuka ji an ɗau tsawon lokaci ana ta gini a ƙasa ana ta gini a ƙasa ginin da muka yi ya yi tsawo ya kusa kai tsawon wannan wajen a ƙasa saboda a samu foundation mai kyau so a ci gaba da haƙuri da mu insha Allahu aiki yanzu mun gama na ƙasa na sama za a fara dorawa in Allah ya yarda masallaci kuma Allah cikin ikonsa akwai bayan Allah da suke taimakawa har aka yi fenti mun samu sabon kafet wancan da aka cire ba yadda shi za a yi ba wanke shi za ni ajiye ma'ajiye in an ƙara karatun azumi ko an azumi ya zo ƙarshe za mu dawo da shi wannan kuma ajiye haka za mu ringa canjawa insha Allah sannan wajen karatu um, sallah asham da kuma sallar dare da za a ringa a wannan masallaci ma akwai tsare-tsare sai aka yi to muna fata za a ba mu goyon baya da haɗin kai don a samu matsala insha Allahu a wajen karatun intikafi abinda zan jawo hankalinmu shine don Allah don annabi mu mun providing wajen dafa ruwan zafi a waje saboda ba mu a ringa shigo da hita a cikin masallaci akwai abubuwa da za su iya kama wuta nan da nan Allah shi kiyaye amma tsarin da muka yi shine a waje a ringa dafa ruwan zafi masu shayi ko masu dafa ruwan wanka la Allah a ba da goyon baya dan akwai shugabanni za mu sana ittikafi yadda muka fara wannan karatu lafiya Allah ya samu gama lafiya yan uwa da suka zo daga nesa da wanda suke kusa Allah saka muku da alkhairi shi kuma malam kamar yadda na fara da addu'a za mu rufe da addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi jimuri da haƙuri da mu Allah kuma ya tabbata mana da alkhairi ya samu ga wannan wata lafiya daga farkon shi har zuwa ƙarshe iyayenmu da suka riga mu gidan gaisuwa da ƴan uwanmu da dukkan musulmin duniya Allah ya mutu rahama Allah ya gafarta musu mu da muke nan ba mun yi latti bane mu ma za mu tafi muna roƙon addu'a Allah ya tabbatar mana da alkhairi a wannan gwamnati tamu ta jiran Muhammadu Buhari Allah ya ba shi lafiya gwamnoninmu musulmi waɗanda suke da hayuka na alkhairi a aƙida na alkhairi Allah ya da musulmi su na alkhairi mashawartansu da suke tattare da su Allah ya sa su ringa ba su shawara mai kyau Allah ya sa dace na gode mai girma sarki kai ma ya kamata ka a ka yi hakuri ka ce rabu to ka wakilta mai anguwa ya ce wani abu <laughs> mai anguwa ba zai magana ba <laughs> to alhamdulillah to abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana insha Allah gobe za mu fara karatu ga dangadan in Allah ya so ya yadda abinda yake ba mu tsoro Allah ka yi mana maganinsa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi wanda muke iyawa Allah ka kowace mana waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yassare masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su yadda za su biya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya Mara su lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai shugabanni da suke shugabancin wannan ƙasa Allah ka taya masu ya Allah ka kare su dukkanin sharri Allah ka bayyana musu da masoyansu su gane su wane ne suke kaunan sannan ka bayyana musu da su wane ne makiyansu sannan Allah ka ganar da su su mun yi rashe-rashen malamai manya kamar su Sheikh eh, Rabi eh, abin nan Aliyu Daura irin su Malam Muhammad Bello Adamawi irin su Sheikh Alhassan eh, bin Sa'id jos da kuma ubanmu Alhaji Cancangi muna fata Allah ka ji kansu da gafara ya Allah ka haskaka su mu kuma idan tamu ta zo ya Allah ka anshi mu da imani fanɗararrun 'ya'ya da muke da su a cikin maza da mata Allah ka shirye su shirin addini ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai shugaban ƙasar nan namu Allah ka bashi lafiya ya Allah ka kare shi da lafiya ya Allah karka jarabe mu da shi irin yadda kai mana jarabawa a wasu shekaru a baya ya Allah ka sa ya wanye wannan mulki lafiya ya Allah ka sa ya kai ga ci kuma abin da yake wannan nufin wannan ƙasa da shi na alkhairi Allah ka taimake shi akai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين